wayo Allah ni fa ba daɗi na ma da shiga gidan masu kuɗin nan baki zo ki darisi da ƙarya ki dinga hawowa ina ga sai dai a ɗauko mishi helicopter ya fada da ni salamu alaikum ko ba kowa ne a gidan salamu alaikum oh kuma sai kin mun halin kenan dan ma jinsi ce ah, wallahi na faɗi ya garin kuma ke kuma ke ci hanshaƙiya ko ni ki zai ki tsaya a nan ai ran zaki faɗo mu a ke ki mugun hali ni ba rasin sun dai ba ni zama ba son sa nake ba ya garin ya garin lafiya so yi daidai an zo da kaya ba ni zara dan ba abu a to ya ne mun zara Allah ko teki Da ni na gaji da gafara sa ban ga kafo ba yaushe za a dinga watsa ni ya rantsi da Allah ba zan iya wannan tawilin ba haka ma wannan yarinyar ta Abuja fati washa tun da na soke wani hmm. Allah Allah ke ki ce ah, magani ya aiki Allah ke don Allah dan yi mun buɗa don Allah ne wayo Allah da daɗi ga sai ni ah. ɗaya biyu uku hudu biyar wani sa'in wani sa'in yan matan ne wani sa'in yake gani sun koya halin wannan yan musa su ba ki kuɗi ki ga an bada babu ciko a aida baki ban zaren ba ma da tuni ina fita daga nan ya za a yi miki ya sabon samfari iri daban-daban ni sa kuɗin nan a jaka ba wani igon albash transfer ba kisa ɗan iska ne yana bi na kuɗi ya zo mun tsatsaye nonon maza ya hana ni shan ruwa wabil a aini ah, da sauki tun da yanzu kwana kudin nawa ne zai in baki ba halin ki ba dama kin san me tsallan ma da daga nan abuja zan ba ka kun san fatiwa sha za a yi mata kishiya ta yano ni na ce to ba zan iya ba in dai ba ban kudin bashi na da ba wallahi ba zan bayar ba wannan hoda ta ce yan zamani ya kika ganta ita ma ina siyarwa mai da tsohuwa yarinya Allah ta fi antikurkur wallahi ta eh! a wannan ai ba siyewa nake wata wacce so kike in goga ki goga in goga a ai ba zai iya ba so da wannan kin ga sa eh. wannan ke su zai muke bayani ina irin kifin nan su biya eh. wadda ake ta yar baba ta gidan masta mai rumbun soka shakan baya ribar ki dadin yanka ita za ki samu ki samu ki salalata ya fi yaf ta kuma wata ba ya ba ka ce mai gida akwai shan daɗi Allah ah, ba sa wanda gina ci na ko ki samu ki dan zizara in ya zo ki ana ki fara su ki hantsi ki koshi, sai ki bashi in ya zo ya alwala ya wannan kai ya mai da komai yawa bari ba ji ma haɗu wannan kuma sha ɗan larabawan asali Allah samun samfari ne amma ba wannan gaskiya ɗiga miki zai Oh, da kin saki iya siyan wannan? Kin san nawa yanzu wannan? Dubu biyar din ma dubu uku ma da garta ta wannan dubu hamsin kuɗin sa. Ke eh, matsala na da kai kuma wata ba ki da ba ki da mutunci. Ah, to ai taɓa ni aka yi ko aka taɓa ni kamar rena nake dole a jini. Kin gane ko diga miki ki zai kin sa abin da ya sa wannan kin sa an dan ƙara mana farashi. Yanayin gwamnatin ƙasar ne ko ya miki shi ne ya sa. sai dai ki dan samo kwalba zuba miki shi. Gashi ba kwalba. Ah, za ki samo ko a leda zan zuba miki. wannan fi kuma sa ya kwafa samun ruwan su ba shi abota sai kin bari ya dawo kin fakarci ɗan mintuna wasu fi biyar ba ya ci ya ƙosi sai ki je ki tsarki Allah sai dai ki je yana ihu Allah ɗan tunani shewa da Allah fasa shi ne hankali. Kawata wayan nan kuma nawa? Eh wannan zai zan iya ba muke a farashin tsari. ba don kawai ba saboda ba kan wannan yan iska su shiga tsakanin in ga wannan kwakwalwa za ki samu wata gami shi bari ba ki wannan kuma wannan ɗanɗan gwada ke ne sabon samfari ne shi ba bari ma ki sake ki buɗa shi sai dare ya tsara kin buɗa su ɗan wannan turare zaki irin namu na yan gida don haka yanzu kuɗin ya za a ke matsala ba sai ki ce biya biyu kuma ki so ki wani biya uku to wannan debo kwalba yanzu ba miki ai ba Allah eh ah, kina nan eh, yawwa ai mana irin miyar jiya ta ji kifi yawwa sai na da what sai ki ce mutum ne bari gafara ya wuce dan mutum wannan wani kato ne ce fa mai gida. Kai. Kawata ce ta ah. zibiri. Ke, yi masa magana. Mai gida ba na so me haka dan Allah mai gida dan Allah ka kyale ka kyale ta mana. Kawata ce ta zo guri na kuma kana ta. Kika auro ki a gaba kika auro shi? To ah. Kaga sha ke. To na ga da kuma ta kake da rana Allah. Wannan dan uwanki ne ko kuma ya ku. Kawa. Wannan kata? Ya shi ka gani. Hausi ne mutun naki? Eh. Ina wuni. burin waka ne gida na ce ka rabu da shi ba kaji ne da, wai haka dama yake eh. sai ga dinga sabka mun bakarfafa ba ki san ko shari'a ba ba a san mutum ya taba kamar nan ne fa nan da kike taba kamar nan ne eh, iska ta ki bi shi hankali ba Allah na yi tunanin wagan bari ne a sai daga tan sa uba tsara iyalin na wani kazan ci uba ne gida na ce ka kuke shi ka kyale shi ka kyale ta mana kawata me yasa kike haka dan Allah ni masa magana ko ya san mati san mati Allah su kiri don Allah kyale ta mana gida kyale ta har wani da kuma ta kake kamar wani wani wani ka samu wannan kayan wanki Allah ke kuma sai ki aure gari guda

da Allah ka sige ruwan sama ma bai ke ni a banza baranta na kai ka tullan wallahi ba a dalilin me zai mu gurin ka ko gurin ta iyali da kai baka san mutuncin aure ba ta ce tare muka makarantar ni hmm? na wai so ka bai gidan nan ke ba ki ganin ranar biki ba a cikin yan basa zai gota amarya gane ga wanda kai ka sako hijabin nan a sai ne ka gane ni na ce an ya wancan ba namiji ba ne a kai dan uwar a kai kai ya mana ya mana haba da Allah ai sai ka ci uban da da Allah ya mana ba ai ba inda ba abu sai kai da kai haba iyalin nawa a gaban matata ka zo ka tsaya mun yanzu da bana nan ciki za ka faɗa uban ka wallahi kai me haka ce a ba komai eh ba ki ganta ba gaskiya sallame shi ya wuce wallahi ba zan iya zama sallame shi ya wuce kafin mu ƙara salisa abinda nake so ina ga na sa ta caji a falo eh maza ki ɗauko min ita ne bari in zo mu sitirin din da za ka shiga don ubanka ba ka san mutuncin aure ba ba manya a garin ubanka sai na ci ubanka na ga gatanka a garin nan wallahi ya sunanka ya gwamma da ya sunanka da Allah suke da ranka ban ga wayan ba kawata yana naga kina ta kumi lafiya wallahi tallahi sai wani tattaba ne yake Allah ya me gida a gaban nawa kuma kike tattaba tun amana iri da muzu wa tun ga Allah dan shiga tsakanin mu shiga tsakanin mu shiga tsakanin mu ba komai na waye dan dawo nan ban ga wayan ba ne ba na san ina hada numfashi da shi dawo nan ba rage jin dawo nan ba na son ma na haɗa ne ka a'a ba wallahi ba taba eh. ni na na kawai da kwan agogo eh ina dan ya sunanka ka. ya sunanka kawata ya sunan ya sunanka eh gida What? Ka rawani ya kamata ka rinka yi ba kai ta shiga kayan mata ba. a'a ai ba rawani nake so mai kin san jinin sarauta ne da Allah da Allah kake ka me gida sake da cewa na da ke ka ina waje ba inda zan je sai na jefa ka a rijiya wallahi ka ga na lahira ma kai na shege katon banza baka san mutuncin aure bane sai in kashe ka fa wallahi mutun nan ke min iyaka ba zan iya hada numfashi waye na waye da mai wallahi ba zan iya hada numfashi da shi ba shiga tsakaninmu inda kina son tsaya kuma in yi cikin out din tafi ke mun da ran safa ba kin ga dakon mu kullum motar kawai sai wuce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na fi zuwa wanda aka sani da a ina kara ba masu kallon shirin shirin musamman kaitaccen shirin da mai suna yar damfara insha Allah zuwa nan da sati mai zuwa za mu ci gaba da kawo wannan kayyadaccen shiri kuma mun tsaya mai inganta shi ne kuma domin mu kawo muku da ya kamata a kawo ku game da wannan shiri sannan kuma muna kara sanar da ku cewa muna godiya da masu kallon shirye-shiryen musamman waɗanda suke libya najeriya nijar chad kamaru da ragowar ƙasashe da dama mun sani muna muku godiya kuma muna muku fatan alheri da fatan za mu ci gaba da kasancewa da wannan tasha da suna hausa tv kada ku manta da ku danna mana subscribe ku danna mana kararrawa domin kallon sababbin shirye-shiryen sannan kuma ina muku mai albishir da cewa na tabbata wannan shiri mai suna yan damfara zai zo da wasu abubuwa na sabon salo game da wannan kayataccen shirin domin akwai abubuwan da sun faru a gaske wannan mun tsaya mun yi nazari akan abun kuma mun ji abubuwan da ake yi kamar a shari'o'in da ake yi a kotu da ragowar gurare waɗanda masu cuta suke bakewa da wannan guri da kuma wanda muke ganin cewa nan gaba za su shiga su irin waɗannan abu muna yin haka ne domin mu ƙara faɗakar da ku kuma mu nishaɗantar da ku sannan kuma inda ga kuskuren mu sai a faɗar mana domin mu gyara kun san dukkan ɗan mutum ajizi ne ba za a ce ya cika goma cincin ba mu dai muna kyakkyawan zaton mu samu ko uku ne ma a cikin goma da fatan za ku ci gaba da biyu mu domin kallon wannan ƙayataccen shiri sannan kuma akwai wannan ƙayataccen shiri mai suna ba ni ba awai insha Allah shi ma wannan tasha ta mai suna Hausa TV tana nan tana nazari domin ta dawo muku cikin wannan shiri na ba ni ba aure ka'in da na'in kamar yadda muka kawo muku ƙarshen season 1 muna fatan za ku ci gaba da biyu mu domin ku kalli wannan ƙayataccen shiri haka zalika wannan shahararren shiri mai suna so da numfashi shi ma yana gab da fara shigowa cikin wannan tasha da fatan za ku ƙara buɗe wayoyin ku fara wasu wasa domin ku ci gaba da kallon waɗannan ƙayatattun shirye-shirye waɗanda mun shirya su ne domin ku kuma shirya su ne domin amfana da fatan za ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai suna hausa tv hausa tashar muna godiya kada ne manta yi mana subscribe da ƙararrawa sannan akwai abubuwa da za mu ke kawo muku masu faɗakarwa waɗanda nan gaba za mu fara sanya muku shi a cikin wannan tasha da fatan za ku ci gaba da biyo mu haka zalika akwai wannan shirin mai suna jimmai reza wanda za a ci gaba da haska shi a cikin tirar din UAD ga da fatan za ku ci gaba da biyo wannan tasha ita ma ku ci gaba da kallon waɗannan zababban shirye-shirye da fatan za ku ji daɗin kasancewa da mun gode daga darakta wato hadisu bawa da sani